gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta walau a bangaren aikinsu ko ma a rayuwarsu ta iyali da dai sauransu. mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da likitoci mata akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar namu. Inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna ta tattauna mana da likitoci mata wanda za ta gabatar da su. To aji kuma masu sauraron mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau ajin namu mun gayyaci likita ne bukan turai. a cikin shirinmu da muke tattauna akan ayyukan mata waɗanda suke ayyuka irin na albashi. domin mu ji irin gwagwarmayar da ke cikin rayuwarsu idan ba manta ba wancan tattaunawa mun yi tattauna ne da mata 'yan jarida da muka fahimci abubuwan da yake wakana a rayuwarsu to ya dai gamu da likitoci mata domin su gaya mana wai shin wane ne likita kuma wani irin gwagwarmaya suke fuskanta musamman gare su mata wanda suka kasance su ma suna da iyali 'ya'ya da dai sauransu to aikin likita dai aiki ne na jin kai da ceton rai fanni ne kuma da ya karanci yanayin jikin dan adam da kuma yadda gaɓoɓin da kuma ƙwayan halittar mu ke rayuwa sannan kuma suna taimakawa wajen gano cututtuka da kuma maganinsa akwai bangarorin ilimi da yawa aikin na likitanci duk da yake ko a wajen nazari shi wannan karatu na fannin likitanci yakan ɗauki lokaci mai tsawo fiye da kowane fannin ilimi alal misali yakan ɗauki kamar misali shekara bakwai ana yin wannan karatu domin a tabbatar da cewa sun kware ana kuma kuma iya mika musu rayuwar dan adam a hannunsu ba ta da an samu mishkila ba aiki ne da kuma babu rago a ciki sannan kuma babu dolo to likita dai kamar kowane dan adam su ma suna da iyalai suna da dangi suna da abokai kuma suna son su yi walwala amma hakan na samuwa kuwa suna iya baiwa kansu da kuma waɗanda suka jibance su kulawa da ta kamata waɗannan tambayoyin da kuma waɗansu su ne muka tattara waɗanda za mu yi a cikin wannan shirin namu na yau barkanku da zuwa dr halima muhammad daura da kuma dr zainab abdulaziz sumodibo kamar yadda na gabatarwa duk lokacin da aka ji mutum ya ji ba daidai ba ba inda zai nafa sai asibiti ko da kuwa na gargajiya ne shi ma dai likita ne ake cewa ko kuna ku bokayen turawa ne akwai kuma bokaye na gargajiya to shi wannan fanni dai kamar yadda nan ma masu sauraro bayani ya san za ku iya kara karin bayani akai Um, fanni wanda yake lura da cututtukan mu da kuma magance shi a matsayin ku na mata kuka shiga cikin wannan bangare wanda shekarun baya za a iya cewa fili ne ko kuma fanni ne na ilimi wanda ba a kasafai ake samu mata ba hmm. kuma idan aka duba akwai kalubale na kasancewan ku 'ya'yan arewa wanda dama makarantar da aka samu aka fara bar mu ma muke yin shi sai ku zama kun jajirce kwace kuma sai an yi da ku ya kutsin samu kanku a cikin wannan fili kuka tsunduma har gashi kuna da iyali da sauransu ya abin yake barkanmu da haka kamar yadda kika ɗanyi matashiya akan eh, fannin da muke aiki wato aiki na likitanci aiki ne yake wanda yake buƙatan natsuwa mai matuƙar mahimmanci kuma yana ɗauke da ƙalubale kala-kala idan aka danganta shi da yanayin rayuwa eh, da kuma al'adunmu musamman a arewacin najeriya akwai abubuwan da ake tsammani mace ya kamata tana da su akwai abubuwan da ya kamata tana yi wanda ya danganci gidan aurenta farko ma kafin ma samun miji din har ya kai ga zaman auratayya da 'ya'ya da 'yan uwa da kuma jama'a gaba daya mm. to idan aka fara da mace da take fannin likitanci tun daga sadda muke makaranta Um, za ki ga saboda yadda al'adu da yadda society take magana a al'umma mm. suka ɗauki aikin uh, likitanci za a ce ai in ka aure ta ba ta da lokaci in ka aure ta suna yawan zuwa call ɗin nan so za ki ga wasu sukan samu matsaloli wajen samun mijin aure matun daga farko saboda wasu ba su son mace mai ilimi suna ganin tana da 'yanci suna ganin cewa idan ta zo ba kamar ba za ta Natsi ta bi abin da suke so ba su mazajen mm. kuma kin ga a arewacin najeriya da kuma al'adun da musulunci yadda ya tsara mana ita mace kullum tana karkashin kulawar namiji ne karkashin mijinta ne akan samu wannan matsalan zaki ga akwai wayanda suka yi aikin karatun likita a cikin karatun mm. suna gudun yin auren a lokacin saboda yadda karatun yake mm. da nauyi abubuwan da za su dangance shi da aure a cikin karatun so sai wasu su jinkirta su ce gara su bari idan sun gama to by the time kuma suka gama din mm. sai ki ga kuma samun mijin sai iya zama musu matsala saboda yadda al'umma sukan ɗauki cewa wasu auren likita yana da matsala gare su. To likita Dr. Zainab ni na dan sha mamaki a daidai wannan gabar duk da kasancewar muna ganin ku a matsayin mata 'yan baiwa wanda Allah ya ba ku kwakwalwa da za ku iya wannan fannin da kwarewar ku da wayewar ku har ma mutum ya cewa wannan kalubalen na maganar namiji ringa jin shi kamar ka a zo a gagare shi a gida ba kawai ga ta gida bane ko wanda take harkar kona ba a'a har ma ga likita likitoci wanda suke cutar rai su ma suna fuskantar wannan matsalan dakta ci gaba to da wannan kin ga yana da fannin kafin ma ta samu mijin mm. aure kafin ta gama ko bayan ta gama karatu ko kafin ta gama karatu aka zo kuma in aka zo zancen kuma mace ta samu miji mm. aka zo aka yi aure idan ba a samu fahimta ba daga farko shi mijin shi mm. kan shi idan wanda ta aura din ko wanda za ta aura in bai gane yaya yanayin ta yake ba babu fahimta irin mm. bai gane um, idan ta yi auren tana cikin wannan yanayin aikin za a iya kiranta a kowane lokaci. Ko tsakan Ko tsakan Za ta mm. kwana zai iya danganta ta kwana a asibiti. saboda yanayin aiki ko ba ta da aiki a ranar idan wani muhimmin abu ya taso za a iya a neme ta a kowane lokaci hmm. so idan ba a samu wannan fahimtar ba ana samu ana samun matsala sosai da sosai in ya zo ga wannan fannin kuma da kuma yadda al'umma kuma yanzu zaki ga yawancin kula da yara da mm. tarbiyya harkar makaranta duk an saka ma mata yanzu mm. saboda haka zaki ga cewa yanzu banda aikinka da yake da wannan yana daukan lokacinka baka da wannan isasshen lokacin da zaka ba ma 'ya'yanka kulawan da ya dace kuma iyaye mazan ma sun ban matan to kika makaranta kuma a ta wannan ai ina ne muna ganin ku fa ajin karshe can sama gwamnati ai ko ina ne ke ce kai yaro makaranta ke ce dauko yaro makaranta ki shirya za ki je aiki mm. kuma kafin kafin ki fita sai kin mai gida sai kin yi abincin karyawa eh. sai kin yi abin da zai ci da rana saboda sai bayan la'asar za ki dawo idan ma aikin kwana kike yi wani lokaci takan kai mu ga 'ya'yanmu ma a asibiti muke kwana tare da su mu kwana a asibiti tare da su sannan ki tashi da safe ki shirya su ki musu abin karyawa tuna tare da ke ki kai su makaranta su kin su a dan ɗakin da ake dan baku na dan hutawa mm. kafin kina sauka kina duba marasa lafiya kina da kina kula da yara a haka a haka fa sannan kuma washe gari idan kin tashi kin kai yaran nan fa ba fa gidanki zaki koma ba fa bakin aiki zaki koma zan koma bakin aiki ne kuma ki ci gaba saboda eh, eh, na gaba da ke suna jiran su ji abin da ya faru cikin dare mm, me ya faru ne kika yi a ga yaya za a inganta abubuwan da kika yi ko a wiki mm. gyara a abin da eh, kika yi da bai dace ba sannan kuma ki zo kina ganin marasa lafiya kin zo an ajiye miki marasa lafiya kusan guda ɗari za ki gan su bayan kin kwana kina aiki ah. kin zo wa'annan marasa lafiyan kuma ko ɗan tashi kika ce bari ki ɗan yi sallah kuki mm. za ki ga mutane ana amince ku ce amince ai ba su da kirki ai ba su da imani amma su ba su san me muke ciki ai wani lokaci ma sai magana kamar ba ku damu bane da mai ciwon ma to ai ba haka bane mm. idan kika duba yanayi na aiki mm. banda yanayi mu ma yan adam ne mu kanmu akwai wannan nauyin abubuwan da ke kanmu banda kula da iyali da waye da kuma wani lokaci ma idan aka samu miji mara fahimta ko mm. kuma yan uwan shi ko abokanai mm. mara fahimta za a ce kai ta gama da kai sai abin da ta ga dama a ce mace ba za ta zauna a gida ba a ce mace duk ana samun irin waɗannan wuri masu raro ba ku kaɗai kuke mamakin abubuwan da ke faruwa a rayuwar likitoci ba hada ni kai na yanzu haka ina ne ina kallon su ina musu kallon to ni na ɗauka ai duk namijin da ya samu likita a matsayin matarsa yana tunanin shi a duniya shi sai dai kuma a bashi rabon lahiya gida ya riga kwashe gaban shi na nan duniya Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar mu. masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. ji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su am kai co a da likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a likita bokan turai a madaniya sosai Madalla, jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Dr. Halima, kina jin irin abubuwan da ta faɗa a cikin rayuwar gushin? A cikin rayuwar naku a matsayin ku na musamman ku da ke yanzu matan aure ne kuna da iyali. Shin akwai lokaci na kuke ba ku da shi mijin kuna da wani lokaci na yin soyayya kuwa? A rayuwar mu ta likitoci ba wai babu lokaci ba akwai lokaci. sai dai kawai ya danganta da tsarinmu yadda yake lokacin dai kila ba yadda wani yake ganin zai ishe kowa ba kowanne yana da tsarin shi yara na nan mai gida na nan kila yan uwa suna nan Ina kamar yara uwa dai ita aka fi sani da tarbiyya kuma shi mai gida ya tallafa mata so kullum kila kin tashi da safe zaki so ki at least ki ga yara ki musu dan magana kafin kila su tafi makaranta kamar yadda ta ce za ka kwasa yara ka kai makaranta daga can ki wuce aiki daga nan ba za ki kara gani yaro ba sai kila da yamma za ki ɗauko shi so wani lokacin mukan dan samu lokaci weekends in baka aiki tunda aikin nan ko da yaushe ana iya kiranka da safe rana dare har ranar da ba a aiki asabar da lahadi duka ana aiki su kila wani lokacin wannan dan lokacin ne ka yi amfani da shi so kuma sai ka ji ma ya ma kaɗan hmm. saboda duk wani abu da za ka tattara cikin sati kana can kana aiki in ka dawo da yamma za ka so ka shirya gida kuma jiki ba katako ba akwai gajiya ba katako ba yanda kika ce Za ka shirya gida za ki yi abinci kila mai gida ya zo shi ma yana bukatan nashi kulawan ga yara sannan kuma dare ya yi. kuma a cikin wannan aikin muna da abin da ake cewa kana da bukatan ka dinga samun ilimi kana karawa akan wanda kake wato kira sani kuma kuna kara karatu kenan sosai ko likitanci ba wai kamar a ce wani tsohon abu bane kuma shi ana ci gaba kuma in ba wai kana amfani da wannan daman mm. kana karatu ba mm. ba za ka san abin da duniyar take ciki ba a lokacin da kake mm, abin da ya yake cewa wai updating updating kanka ka je ka dawo aiki kana bukatan ka zauna ka dan duba wani abu kila da aka yi sabo da zai kamata kai ma ka samu wannan um, fahimtar akan shi haka na ake shi kuma mai gida wani lokacin kin ga in ba da kila ko dare da sassafe kin tashi kun shiri yara haya haya an tafi shi kenan sai kuma da yamma an dawo to ga wanda sake samu ake samu kila mazaje da ba sa samun fahimta a wannan mm. akwai wasu da zaki gani mun sha gani wani namijin kila tana aikin kwana ta tafi a ƙarshe sai dai ya biyo ya ce shi ya zo ya leƙa ya ga me ake a wannan asibitin saboda zai bai yarda ba matar shi ta tafi ta zo kila ta ɗan leko baya nan ta mm. koma mm. to me ta tafi ni. wasu bai taɓa ciwo bane misali irin wannan mijin bai san abin da ake asibiti ba shi ke ciwo ba a lokacin nan eh. to duk wani abu na daban ne <laughs> ga dai kalubale ne babba da kuke fuskanta amma gidajen ku amma kuma irin waɗanda kuke dubawa to marasa lafiya su ma sukan kawo korafin cewa na lokaci ba ku nuna musu kulawa ba ko kuma ana cikin duba sun yi layi ku ce kun gaji kun tashi da irin waɗannan ƙananan da ya korafe ko kuma kila ba ku taya su jin zafin daidai da yake musu ciwo kun taya su kuka ba muna samu wannan da mutane kamata su gane shi ne shi a wannan aikin ana da wani abu da ake ce ma ana bada akwai abin da ake kafa ba muhimmanci kamar misali yanzu wani ya zo yana da bukata da tafi ta wani wannan nan da suke kan layi suna iya jira yawwa ba a cikin hatsari yake ba ana nan zaune kawai sai a kawo wani kwanan shi uku bai yi fitsari ba a ce kuma gashi an zo wurin likita likita zai zo ya cire mai wannan fitsari ya samu sukuni su kuma suna na suna kan layi wani ya zo da mura wani ya zo da dan ciwon kai kwana biyu ki hmm. da ya ce kai yau bari in je in ga likita haka da ka tashi akwai wanda muka taba gani um, namiji ne ya zo yana fama tsoho fitsari kwana uku bai yi fitsari ba hajaran majaran yana ta zufa yana ta ihu ta ce to wannan abin da za a yi na kan layi kuma na haƙuri mm. bari mu je za a yi ƙoƙari a gani a cire wannan fitsari mm. ta tafi ta je a je an kai shi za a mai wannan aiki a cire wannan fitsari to kuma ai kowa dai ya san mafitsara ne inda take mm. ta je tun da likita ce mace shi kuma wannan mara lafiya namiji ne an je ana wannan aiki kwatsam sai ga mai gidanta ya faru shi sai yake ganin cewa wai dan me za ta yi wannan aikin a matsayin ta na maje shi mm. kuma wancan mara lafiya na miji to kuma al'aurarsa ta kama kuma al'aurarsa ce za ta amfani tunda nan fitsari yake fita likita kuma ai shi kafintan kowa ne to abin da muke kulawa da shi shine ceton rai ake yi duk wasu abubuwa na daban wajen wannan tunanin bai zo maka zo zaka ceci rai kwata-kwata bai zo maka so ita wannan aikin da ta yi kawai ta yi ne don ta ceci wannan bawan Allah amma su sauran su suka ringa gani to dan ma za ta zabe shi sauran majinyata marasa lafiya kuma sai aka samu rashin fahimta shi ma mai gida ya duro yana ganin kamar duk akwai wasu abubuwa goma da ashirin to rashin a rayuwar ku akwai biki da suna kuwa bari mu koma wurin ashobiran na ga mana cika ganin a ce wancan likita ce ga ta can mun yi anko tare da ita ba mu ba kwa biki da suna ne da su ashobi ne biki da suna muna yi muna yi <laughs> eh, ba kamar na kowa ba mm. kila mun je biki da suna dan mintuna kaɗan ce bari in je in musu alheri ko ka buga waya shi ma duk aiki ne sai dai haka waya ma wadata an yi wata shida da suka wuce duk biki da sunan da aka yi dangi ai sai dai waya wanda na samu ma na kira kenan saboda yanayin aiki ga yanayin karatu da muka shiga a wannan lokacin ana shirin jarabawa ga yara ga abubuwa saboda haka duk wannan samun wannan lokacin ka ce za ka je wani sha'ani mukan taba lokaci zuwa lokaci ya danganta da a wani gaba kake wani yanayi na aiki kin san ko lokacin ciwo ma ki ga idan kika duba yanayi yanayi musamman ana annoba kila akwai lokaci eh. akwai lokaci da zaki ga kamar lokacin zafi ruwa idan ya damina in ya fara shigowa ruwa idan ya dan fara yawa zaki ga ana yawan ciwo sosai saboda haka asibiti a cike take mm. saboda haka baki ma da lokaci in kika je marasa lafiya sun rundu so by time kika koma gida ma a gajiye kike ke kanki so ba ki da lokacin ma wani eh, in asabar da lahadi yawanci shi mm. aka fi sani da biki ba ki kina kokarin ki samu ki dan huta ne a gida ki dan karanta abin da zaki karanta ba ki da lokacin fita biki saboda haka ni dai personally biki da suna dai da sauki <laughs> dai ciwo sosai Allah ka ba mu sa Allah ka ba mu sa'a yan ka ba mu sa'a su kuma mata su samu tamuwan sosai ka co a gada likita bokan turai a ya sosai ga taken ku likitoci ga taken ku likitoci ga can ku likitoci ba dan ma kudi kuke ba ba dan kudi kike kullum waka dai dan ku ce ragi mai sama Allah ya taimake ku wa amin To masu sauraron mu da fatan dai za a yi mana afuwa a saurari mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar mai muhimmanci. Amma dai kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shirin kwalama na yau da gobe sunana Marshantal. a yau za mu gabatar muku da eh, wani eh, reseta da ake ce ma wigilla wanda wani girki kenan wanda ake ce ma wigilla wanda mafi aksarin shi daga dai eh, bugashe ya hoto daga suna ma ai wigilla yawa wigilla wigilla eh to sai kuma kayan kuma abinda da za a raka wigilla wannan idan an ci shi yana bukata a dan dora mishi dan lemu mai sanyi mai shiga makoshi kuma mai dan zaki hmm. To da farko dai masu sauraro za mu fara da yadda ake yin shi wannan wugilla. To uwar gida ya kamata a ce kin tanadi fulawa ki mai kyau, irin fulawa mai kyau wadda bata da kwari bata fara wari ba. Kina da yis, kina da dan sukarin ki kaɗan, kina da eh, gishiri, sannan kuma kina da kayan miya wanda zaki hada shi wannan wugilla saboda shi wugilla ya kasu ya rabu yana son miya iri-iri amma mafi aksar miyar da aka cin shi dai yadda aka san shi dai miya ake ce ta horon miya irin ta bugaje wadda ake yin ta da naman kananan busashe ma'ana naman akuya ya yi daɗi da shi ko na rago amma kuma yanzu da abin kisan zamani komi ana jujjuya shi yanzu ana yin shi da yawanci suna yin shi da jan miya haka miya dage-dage eh, sosoro kenan mm. yawa to da harko dai uwar gida za ki samu eh, kayan aikin ki masu kyau ya kasance akwai tsafta kin wanke hannun ki komi da komin ki dai a wanke a gyare sai ki kawo fulawa ki ki nemo tamanki wanda bai da kowa ki tankade saboda ana samun fulawa mai kwari ki tankade in kika tankade sai ki shiga yeast ɗinki ki zuba a ciki ki kaɗan sukari ɗan kaɗan ɗan hikin nan ki kawo fenso biyu ko uku haka na yatsa ki sa sai ki kawo gishiri kisa sai ki dama wannan fulawa take amma ba dama ruwa ba ake yi damu ake mata eh, kaman na kilo daya kenan shine wanda zai ishi iyali ko mm. kilo daya yana isa gida guda dai haka dai wanda dai ba irin dai gida ba dai can babban gida haka mm. yau wato kilan ki ɗaya dai na sa'uwar gida kin sai irin yesu inda zaki samu shi gida ma shi da ɗan sukari ɗan kaɗan sukari ba a so a ji shi da yawa ana dai so sukarin da ya kara ma abin armashi sai ki dama shi kai yawa ɗan tan so biyu uku na yatsa ki in kika ɗebo ya isa na sukari kisa ah. eh sai ki dama in kika dama fulawa ki ba damun tauri ake mata ba kuma ba damun ruwa ba yawwa sai ai mata damu dai haka dai tsaka tsakiya yawwa in kika dama fulawa ki sai ki kawo mai ki dan zuba mata a sama tana dama kenan sai ki kai ta wuri mai zahi ko rana ko dai wani wuri mai zahi haka ki rike ta sosai ta aje fulawa ki ta taso yanzu na fulawa ki ta tashi ko in ce kahin ta tashi sai ki zo ki dora ita miyar ki ta wugilla to an yi so da ki samu nama na karamar busa ki sa shi a cikin tukunya nama shi kadai ki yanka shi ki sa cikin tukunya ki sa mishi dan kayan yajin ki kaɗan ki yanka mishi albasa in guda ce ma babba ta yi yawa sai ki raba ta a biyu in kuma yar karama ce yar karama ake so yan madaidaiciya sai ki yanka ta ki sa ki sa komi da komi wanda ya kamata dai haka kamar zaki ki silale to ba silale ba ne ta hornuwa yar kaɗan za ki sa su dan kayan yajin ki dai kayan kamshi saboda ka a shi kazini mm. bai bukatar tumatir danyi bai bukatar takunko bai bukatar kulkuli kawai sai yacce take da za ki sa sai ki rihi naman ki an jima can kin tabbata naman ki ya dauko abin kamar silala mm. sai ki kawo dan mai ya danganta da irin yawan man da kike so zaki amfani da shi cikin miya mm. sai ki tarho mai ki rihe shi kawai ki bar nama ya ta shan wuta ya ta shan wuta in kina son aran maji ki sa aran maji in sa aran maji kuma ya danganta da irin eh kala dandanan da kike so ki sa gishirin ki ki sa komi kawai ki bar shi ya dahu in ya dahu ya dan saki dan ruwa ruwa dai haka mm. naman zaki ganshi in dai kin aje hankali ki kin yi in kin cire naman sai ki ce naman wannan kamar ba a sa shi ba a wuta zaki ga tsoka jawur da ita mm. in dai irin haka nan da huwa ke kai zaki ganta jajjawur da ita irin da huwa mm. za zaki ji shi ya da ya yi lugub amma in ki masa naman daga cikin shi zaki gan shi ja ne mm. yawwa ya dahu sosai ya ratattake a cikin miya ya saki roman shi za ki ga roman ba irin wani da yawa bane tunda ai ba kaya aka samu mm. shi ba shi ki nan miya ki ta kare kin kare miya ki sai ki koma wajen fulawa ki ta tashi sai ki samu rigana uwar gida sai da rigana ake wukilla ki samu rigana ki mai kyau ki azata ki dora rigana da tukunya kamar dai zaki dambu yawwa da ruwa ruwa ya tahwaso ya tahwaso fulawa ki ta tashi sai ki ɗauko fulawa ki ga mai sai ki ringa tsoma hannun ki cikin mai mm. kina ciro fulawa ki yanda kike so kanana kanana kanana haka kina dora ta saman riganan nan ki dora ta ki jajjera ta tukur tukur tukur tukur ki jajjera ta sai ki rihi ki ba bashi minti goma dan da ne ki huwa za ki shi na kamshi ya silala sosai ki ji shi ba burodi ba kuma shi ba hanke ba kika yi ya silala in sai ki nemo dan tsinki haka ki dan soka a ciki in tsinkin ki ya huto sai ki feke eh, cikin shi ya dahu kenan daga tsakan shi ya dahu in tsin in kwal bai dahu ba zaki ji ya dau ya riko fulawa mm. to sai ki bar shi da dahuwa shi kenan rihe rigana ake in kin in kin dora shi ki rihe eh, in mm. san samu ne da irin rigana ta zamani wadda take zawa da mulkin ta iri daya mm. yawa to in ya dahu kawai kika hu shi kenan uwar gida sai a ajiye eh, wugilla ya kare a kawo miya a zuba mishi kenan sai a zauna a ci daɗi lahiya ita wannan miya ta wigilla kawai hakanan da aka yi ta ba wani tumatir ba wani tattasai ba wani kayan miya kawai hakanan ake yin ta haka ake yin eh, in dai san dai wujillan da kake so ne na ainihi ka ci to haka ake yin miyar shi eh. bai bukatar tumatir bai bukatar tattasai bai bukatar tumatir kunku bai bukatar komai albasa ma ba a sa babba duk yawan nama ɗan kaɗan na ake sa kawai dai ki sa ɗan kayan yajin ken da kai kasani da ita hornoki da dan attaruhunki da ita cittaki sai ɗan tsidahu guda ɗaya ko biyu ki daka ki sa mm. kenan kin kare me ki amma kuma eh akwai wanda suke so su ci shi da jan miya dage-dage eh inda dage-dagen ma yana shiga amma ni mafi aksari gaskiya ya hi daɗi da wannan ita miyan na wadda ake ta wugilla kwaran miyan nan yanzu kuma ma sauraro za mu yi eh, mu na mant da anana da tsamiya da citronel da anisi etoile da citta uwar gida a ce daga kin bukaci wannan da sukari da eh, wanga aromatic inki flavor ko ana da abarba ke da abarba mm. yawa to da farko dai uwar gida sai ki samu anana ki babba guda abarba sai ki wanke ta in kika wanke ta sai ki hudda bayan ta ki kwalli mata baya mm. in kika kwalle mata baya shi wannan bayan baya da shi ba za ki sai ki dauko bayan nan sai ki nasa shi cikin ruwa sai ki kawo eh, citronel in ki sai ki zuba ciki sai ki kawo anise tuwale ban san me ake ce mishi da hausa ba yana nan waje yan kayan yaji ake sai da shi wani mai kaman tauraruwa mm. yawwa yawwa kayan kanshi aha sai ki mm. kawo sai ki nasa su cikin ruwan zafi sai ki bar su su dahu su dahu su dahu kin tabbata sun dahu sun kai inda ya kamata a ce dandanan eh, su ya hoto cikin ruwa mm. sai ki kashe wuta in kika kashe wuta nan ga tsami kikin darwaye ta dama sai ki ka tsamiya na akan kin kashe wuta fa sai ki ka tsamiya sai ki dora cikin ruwan zahin wannan sai ki ka kuma man ki na ana ako mm, eh sai ki kawo ta ita ma sai ki saka su cikin ruwan zahin nan ta kwasashe mm. sai ki motsa su ki dirmiya ki tabbata sun yi kasa sun shiga cikin ruwa sai ki rihe kenan su abin siracin wannan ne zai sa mantikin ta kamshin ta ya fito ita kuma tsamiya ita ma ta dan shi abin zahin nan ta shiga mm. yawa sai ki maido su bangare guda ki aje su ki jira ya dan huce to nan kuma kan ya huce sai ki dauko ita wannan abarbar mm. wadda kika heke sai ki yayyanka ta in kika yayyanka ta sai ki sa cikin blender ita ma in kika sa cikin blender sai ki kara mata ruwa sai ki markaɗa ta cikin blender kin markaɗa ta kin tabbata ta markaɗu da kyau sai ki kawo ta da abin tacewa mm. sai ki sauye ki tace in kika tace su kika aje a share guda nan kuma sai ki sa hannun ki cikin wancan ruwa wanda kika silala eh, tsamiyar ki wanda kika dafa bayan ananaki sai ki sa hannun ki ki murje ki murje tsamiyar da kyau ki tabbata ta murzu in yaso sai ki kata ita ma sai ki tace ta in kika tace kika tace kika tace su da kyau sai ki ɗauko citaki da kike da yar kaɗan kin ɗan markaɗa ta kaɗan ita ma sai ki tace ta sai ki kawo wannan ruwan na tsamiya da kika tace da wannan ruwan na anana da yar citaki kaɗan sai ki zuba shi ke uwar gida sai ki kawo sukarinki ya danganci yadda kike so sai ki kawo eh, flavoyinki. ki. aromatic kenan mm. sai ki zuba shi kenan sai ki motsa ki motsa ki kawo kankara ki sa ko kuma ki kawo shi ki sa cikin firigo yayi sanyi shi kenan a sha daɗi lahiya yawa da zara an ci abinci kuma sai a ɗora shi mm. to a sha daɗi lahiya to mun gode malama marishan talmai girke-girke muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Fiona wa Mai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku kuhuta lafiya.